tashar kundin shahara. Sau ɗaya suka ba mu abinci a cikin kwanaki biyu, kuma gurin da muke barci a nan muke kashi da fitsari. Bayanin ɗaliban kankara. An dawo da yaran Katsina daga dajin Zamfara inda aka ɓoye su, inda kuma suka bayyana abubuwan da ya faru da su a kwanaki shida da suka yi a cikin dajin. ya kofa take ɗaliban makarantar kankara da aka sako a daren alhamis sun bayyana halin da suka shiga a hannun 'yan bindigan da suka yi awon gaba da su mako ɗaya yanzu akwai yayin magana da channels tv gwamnan jihar aminu masari ya karɓi bakoncin su a gidan gwamnatin jihar da ke katsina idan ya fito a cikin lofi sau ɗaya muka ci abinci a cikin kwanaki biyu ɗaya daga cikin yaron ya faɗa ya ƙara da cewa yanzu haka ba shi da lafiya kuma sun sha matuƙar wahala a cikin dajin sannan kuma wani yaron daga cikin ɗaliban ya bayyana mana cewa inda suke kwana a gurin suke kashi da fitsari wa iyazu billah ranar alhamis Sha 17 ga wata ne dai aka sako ɗaliban na makarantar sakandaren kimiyya da ke karamar hukumar kankara a jihar katsina inda jami'an tsaro suka yi musu iso har cikin gidan gwamnatin jihar wanda kuma yawan ɗaliban akalla ya kai kimanin su 340 kamar yadda gwamnatin jihar katsina ta wa manema labarai gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya sanar da hakan a hirarsa da wani dan jaridar Al Jazeera, Ahmad Idris. Inda gwamna masarin yake cewa, kawo yanzu an ba mu ɗalibai arba'in, daga baya an ƙara da hudu. Yanzu akwai ɗalibai 344 da ke hanyar su ta zuwa Katsina yanzu. A ranar Juma'a 11 ga wannan wata na Disamba ne, 'yan bindiga suka afka makarantar kwana ta maza wato GSSS Dankara da ke jihar Katsina, inda suka yi awon gaba da ɗaruruwan ɗaliban makarantar. Wanda wannan abu kuma ya faru ne bayan isar shugaba Muhammadu Buhari daura da ke cikin jihar Katsina da sa'o'i kaɗan, wanda nan ne garinsa na haihuwa. To Allah da ya kyauta kuma ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Amin. Ku danna subscribe a tashar kundin shahara. Mun gode.